الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi gwani salu dan zarga a wannan unguwa ta koki da ke cikin birnin kano a wannan rana ta lahadi biyar ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanda ya daidai da daya ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wannan shine darasinmu na sittin da uku a wannan makaranta ta mutu karatun littafin bulugul mara wallafar alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin babin da yake magana akan sifatu sala mun kawo ƙarshen hadisi mai namba ta 261 mun kawo ƙarshen hadisi mai namba ta 260 a yau kuma za mu tashi farkon hadisi mai namba ta 261 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 60 a wannan babi malam ya ce wa an abi umamata radiyallahu an an karɓo daga abu umama Allah ya ƙara masa yarda wannan abu umama shine iyas kamar da ibnu abdulbar rahimahullah ta'ala yake cewa sunansa iyas ibn sa'laba al-hadithi al-ansari al-khazraji wannan abu umama daban yake da abu umama talbahili domin shi wannan abu umama kamar yadda malamai suke cewa bai halarci yakin badar ba wanda yake a daidai lokacin banzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa uzuri kasancewar mahaifiyarsa ba ta da lafiya shi sai aka yi masa uzuri cewa zai zauna a gida saboda lura da wannan mahaifiya tasa kamar yadda yake daman shi fita jihadi idan mutum yana da iyaye ya zama na cewa ba su yadda ba su ba shi izinin fita ba to a shari'a ba fita wannan jihadi bai zama wajibi a kansa ba to saboda haka shi ma abu umama bai fita wannan yakin badar ba saboda rashin lafiyar mahaifiyarsa a duk lokacin da aka ce abu umama zalla aka yi shiru aka yi to wannan shine a iyas ibn sa'laba al-harisi al-ansari al-khazraji amma idan aka kayyade da abu umama talbahili to wancan abu umama din kenan abu umama ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktuba dukkanin wanda ya karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallah ta farilla lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa a nan wajen maza mazala sallallahu alaihi wa sallama yace dukkanin wanda ya karanta ayatul kursiyyi dubura kulli salatin maktuba bayan kowace sallah ta farilla kamar yadda muka ambata akwai ka'ida game da kalmar dubur a duk lokacin da ta zo tana yin bayani game da abin da yake addu'a ce to malamai suka ce idan aka ce dubur sala a wannan yanayi to ana nufin cewa ƙarshen sallar gabanin mutum ya yi sallama kenan suka kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yake cewa maza allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bayan ya gama yin bayani game da tayya yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu fayad'u sannan sai ya zabi daga cikin addu'o'i wanda ta yi masa sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala da wannan addu'a da wannan sai malamai suka ce idan aka ce dubur ana magana addu'a to gabanin ai sallama kenan idan kuma zikiri aka kawo wanda yake ba addu'a ba aka yi magana duburar sala to wannan ana nufin cewa shi kuma bayan an yi sallama kenan suka ce saboda faɗin ubangiji maɗaukacin sarki ka zai tumu salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala to anan wajen shi ma nan wajen da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba to abinda zamu gane anan shine bayan an yi sallama kenan bayan an yi sallama daga sallah ta farilla din to daga nan wajen sai a zo da karanta ayatul kursi ayatul kursi ta samu wannan babban matsayi na cewa dukkanin wanda ya karanta ta yake karanta ta bayan sa ta farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa saboda me saboda yanayin sakonni da take dauke da su yadda take dauke da sunayen ubangiji madaukakin sarki masu girman gaske masu cikar kamala da kuma yadda take kore wa ubangiji maɗaukacin sarki dukkanin wata tawaya ubangiji maɗaukacin sarki a ciki yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kun ga take aka kira shi aka faɗi Allahu sunan Allahu wanda yake shi jagora ne daga cikin sunayen ubangiji maɗaukacin sarki sannan aka kawo alhayyu da kuma al-qayyum kun ga ubangiji maɗaukacin sarki yana da cikakkiyar rayuwa ba irin rayuwarmu wadda mutuwa take zuwa ta riske ta ba kuma sannan ba irin rayuwarmu wadda gabaninta akwai kasancewa babu mu ba a ubangiji maɗaukacin sarki dama can shine kuma shine na farko wanda farkon sa bata da farko kuma shine na ƙarshe wanda ƙarshen sa bata da ƙarshe sabanin yan adam sannan kuma ubangiji aka sifanta shi da suna aka sifanta shi da suna alqayyum wanda yake shine yake tsayar da gudanar da sha'ani na al'amuran bayi duk abin da muke yi na rayuwa ubangiji shi ke gudanar da shi idan ya ga dama ke sai komai ya tsaya sannan kuma aka ce la khuduhu sinatun wala nawm aka ce gyangyadi da bacci ba sa daukan ubangiji madaukakin sarki kuma sai aka kore masa saboda shi bacci ko gyangyadi alamu ne na gajiyawa idan aka sibanta Allah da shi to kamar an zage Allah ne amma mu a wajen mutane mu kuma kamala ne yanzu idan aka ce gashi wannan mutumin baya bacci ai za mu ga cewa da kansa zai kai kansa asibiti idan ma ka je asibitin wannan gari bai yi ba ka je na wancan gari ka je ka je ka tafi ka tafi har sai ta kai ta kawo ma za ka tafi wata kasar domin me domin neman maganin da zai dinga sa ka kana yin bacci amma shi ubangiji madaukakin sarki ya ɗaukaka gabarin wannan shi ba za a sabanta su da ce da cewa yana bacci ko ba kamar to wannan da sauran sakonni da ayatul kursi take dauke da shi shine yasa sai ta sabu wannan babban matsayi ya zama da cewa ubangiji maɗaukacin sarki ya ƙaddara cewa in dai za ka ringa karanta ta bayan sallar farilla to babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai aka kore aka yi harful mudaf kenan dan da aka ce lam na'ahu min dukhulil jannati illa al-maut kamar manzon Allah yana cewa kenan la yamna'hu illa la yamna'hu illa adamul maut babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai faɗin rashin mutuwa in dai ko ya mutu to lalle zai shiga aljanna domin ita mutuwa babu wanda zai shiga aljanna face ya bi ta cikinta dole sai ka mutu sannan za ka shiga aljanna idan ko baka mutu ba to ba za ka shiga aljanna ba to shi yasa sai manzon Allah ya ce wanda yake wannan babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa da wannan ne yasa ayatul kursi dama tana daga cikin mafi girman aya a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi ubayy bin ka'ab yace masa atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam yace shin ka san wace aya ce a cikin littafin Allah wadda tafi kowace girma ubayyu dan ka'ab yake cewa la ilaha Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai yace manzon Allah ai ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karrara shi akan wannan saboda haka ita ayatul kursi cikin ayoyin alqur'ani ita ce mafi girma babu ayar da ta fi ta girman sha'ani da girman matsayi amma cikin surori kuma to suratul fatiha ita ce wadda ta fi kowace girma ita kuma saboda bai ita ma saboda yanayin abubuwan da ta kunsa na fadanci ga ubangiji maɗaukacin sarki yadda tashin farko ake farawa da yabo da godiya ga allah ta'ala da kuma ta shi da sifofi waɗanda suke na kamala da kuma yadda bawa yake neman neman neman taimakon allah ta'ala to saboda haka wannan hadisi abin da yake nuna mana cewa ayatul kursi dukkanin wanda yake karanta ta bayan kammala sallarsa ta farilla to ubangiji madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna rawahu an-nasa'i wa sahahu ibn hibban imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi ibn hibban kuma ya inganta shi wa zada fihi at-tabarani imam at-tabarani shi kuma cikin riwayarsa akwai ƙari wato ba iya ayatul kursiyyi ba sai akwai karin cewa wa qul huwallahu ahad wato dukkanin wanda ya karanta ayatul kursiyyi bayan sallarsa ta farilla sannan kuma ya karanta qul huwallahu ahad to babu abin da zai hana shiga aljanna sai rashin mutuwa ita ma qul huwallahu sai ta samu wannan ta goma shi ita ma yadda take dauke da sakon da yake tsarkake ubangiji maɗaukacin sarki da kuma sifan tashi da sifofi na kamala da kore masa dukkanin wata kishiya dukkanin wani wanda zai tarayya da shi cikin matsayinsa saboda haka ita ma sai mu ga cewa irin al'amarin da take ɗauke da shi ya yi kama ta wata fuskar da irin al'amarin da yake cikin ayatul kursi saboda haka sai suka samu matsayi iri guda na cewa dukkanin wanda yake karanta su bayan sallar farilla to lallai ubangiji madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna hadisi mai namba ta 262 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 51 a wannan babi malam yace wa an malik ibn al-huwairith radiyallahu anhu an karbo daga malik dan huwairith Allah ya kara masa yarda wannan malik ibn al-huwairith wannan hadisi da zai fada yadda aka yi san shi shine sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da mutanen garin su a matsayin wakilai kamar yadda yake dama mutane ana turo su su zama a sabo wasu wakilai daga cikin mutane yan kauye kaza su turo wasu daga cikin su su zo wajen manzon Allah su zauna tare da shi su fahimci ilimi daidai gwargwado da sauran wasu tambayoyi da za a kullo musu a turo su tare da su idan suka fahimce su sai su koma wajen al'umma su domin koya musu wannan saboda haka to shi ma Malik ibn al haka suka zo da shi da kimanin mutane 20 daga cikin mutanansa wanda yake sun zo a kusan karshe-karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake a daidai lokacin ana shirye-shiryen tafiya yakin Tabuk suka zauna suka yi kusan kwana 20 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malik ibn al-huwairi yake cewa النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا yace hakika manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai jin kai ne shi kuma mai kyautayi mai wa mutane mai tausaya musu dalilin da yasa ya faɗi wannan shine ga su sun zo su kimanin guda ashirin sun ɗauki tsawon lokaci suna zaune da suke zaune da manzan Allah manzan Allah ya rura da cewa sun fara tunanin gida suna so su koma kamar yadda yake cewa falamma ra'a anna shtaqna ila ahlina yace lokacin da manzon Allah ya ga cewa muna tunani mun kwadaito mu ga mu koma ga iyalin mu sai manzon Allah ya ce musu idhabu ila ahlikum fa'allimuhum wa addibuhum yace ku koma zuwa ga iyalin ku je ku karantar da su abin da kuka karanta wannan ilimi da kuka zo da sauran abubuwa da kuka gani ku je su ma ku koyar da su sannan kuma ku koyar da su sha'ani na laduba ku ladabtar da su wannan sai yake nuna cewa kun ga shi sha'anin addini dole sai mutum ya koya sannan zai koyar ga su gari guda ne suna buƙatar ilimi amma ba su zauna ba ba su zauna su ce to yadda muke shikenan mu ci gaba da zama a haka ba a sai suka naɗa wasu aka taho suka zo gindin magani suka zo suka koya sannan su ma za su koma su koyar da su ko manzon Allah ya karrara su ya ce ku koma wajen iyalinku ku koyar da su so haka wannan sai yake nuna shi sha'anin addini dole sai mutum ya koya mutum ba zai zauna ya ce bari in dinga yin ijiti hadi ba tunda ban samu wanda zai koya ba sai kai tattake kuma kamar nan a ce kauye ne a ce ga mu muna zaune dama can a musulunci aka haife mu ko kuma ma a ce musuluntar muka yi muna bukatar wanda zai dinga karantar da mu sha'ani na ilimi a ce babu malami ko ɗaya to dole ne mu harada kuɗi kuɗi mu tura wani ya tafi ya je ya yi karatu don ya dawo ya koyar da mu wannan shine mafi karancin abin da za a iya yi idan da hali ma shi ne kowane mutum ya dauki gwargwadon wanda zai iya dauka wanda zai dauki nauyin ɗansa ya tura shi ya je karatun ya tura shi a sheke na kunga wanda yake zaune a kusa da inda za a iya yin ilimin inda zai iya koya ba sai ya yi tattaki ba shi kunga ya fi yin hasara kenan domin gashi na nesa ma suna tafiya inda za su koya kai kuma kana kusa da karatun ka ka koya sai mutum a haife shi a cikin birnin da yake cike da malamai ya yi rayuwarsa yana ta tambal-tambal har ya mutu bai san komai ba bai fahimci komai ba in ka tambaye shi ma wai sallan nan da ake yi raka hudu sallar azahar ko isha ko la'asar dan me ake yi sai ce ni ma gani ne ana yi to kun ga wannan yayi hasara mai girma ana so komai na addini ba wai kawai a ce dalilin ka shine kaga ana yi ba a'a ka ce saboda shi saboda dalili kaza kaza an ce kaza a waje kaza to wannan shine cikakken mutumin da yake yin addini lallai shi addini sai mutum ya koya to waɗannan mutane su malik ibn al-huwairis lokacin nan manzan Allah ya koyar da su abubuwa ya gaya musu irshadat wato shiryarwa na abubuwa waɗanda za su je su karantar da iyalin nasu daga cikin abubuwan da yake gaya musu akwai faɗin cewa shine abin da yake saƙonmu na cikin wannan hadisi wanda malik ibn al-huwairis ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yi ba sun baro garin su ba suka zo wajen manzon Allah suka koya suka ga yadda yake yin sallar to sai nuna musu in kun koma fa wajen iyalin nan naku yaya za ku yi sallah kenan za ku ci gaba da yin ta kamar yadda kuka ganni din nan ina yi kun ga ba za ku ce to shi kenan yanzu mun zo mun gani mun ɗauki hanya kenan bari mu je mu ma sai mu kankara abin da za mu kara ba a an gama komai yadda suka ga manzon Allah yana yin sallah kaifiyar sallan nan yadda yake gabatar da ayyuka na cikin sallah din da ruku'i da sujuda da adadin raka'o'i da sauransu haka za ku je ku yi yadda ku ga yana karanta alkur'ani a wajen da yake karatu a sallah da wajen da yake yin tasbihi da wajen da yake yin tahiya da wajen da yake yin addu'o'i haka za ku je ku yi daki bayan daki ba za ku ƙara komai ba ba za ku rage komai ba dole ne sai an yi cikakken koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ibada ta sallah da kuma sauran ibadu idan ka ƙara wani abu shikenan sai ya haɗu ya ruguje yanzu a ce sai in ga dama sai in ce ana yin sallah duk raka'a ana yin ruku'i guda ɗaya da sujjada guda biyu to bari ni in yi wata hikima a ce to yadda ake yin sujjadan nan guda biyu bari mu kiyasin ruku'i akan ta ita ma mu dinga yin guda biyu to shikenan sallar ta tarwatse ba za ka samu komai ba ba za a ce shikenan dan ka samu ƙarin aiki ka samu ƙarin wahala za a ƙara maka lada ba shikenan ma bal ta lalace saboda me saboda baka yi biyayya ga manzon Allah a cikin wannan sallar taka ba yadda aka samu manzon Allah yana yin sallah haka su ma mutane za su dinga yin sallah din daki bayan daki shikenan an hutar da mu kun ga ba sai mun yi tunani ko mun yi wani abu ba rawahu al-bukhari imam al wannan hadisi hadisi mai namba ta 263 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 52 وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن كبودك عمران بن حسين ألا كان مسير دا قال عمران يتي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي دني صل قائما كي صلى أتي فإن لم تستطيع إذا با ذاك إيابا فقاعدا توسيكي أزوني fa'in lam tastati idan ba za ka iya ba fa'ala jambin to sai kai akan sashin ka wato sai kai akan gefenka na dama ko kuma jefe na hagu rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a wannan hadisi na imran ibn al-husayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa kai sallah a tsaye da wannan ne sai mu fahimci cewa ita tsayuwa rukuni ce daga cikin rukunan sallah domin okay Ah, ba hadisin jabir bane mai cikon na'am karanto wa illa fa'aumi ima'an ya ce idan kuma ba haka ba wato idan ba za ka iya yi a gefen ka na dama ko na hagu ba to sai ka yi ishara sai ka yi nuni nuni wato yadda za ka yi shine kun ga tunda ba zan iya yi a tsaye ba ba zan iya yi a zaune ba ba zan iya yi kuma a kishin gida ba to sai na nuni misali idan zama ne sai na haka sai kuma ya zama ruku'ina ta ta sujjada ta tafi ruku'ina sunkuyawa idan a zaunan ma kwata kwata ba zan iya ba sai a kwancan shi ma sai ne ishara ta daidai gwargwado a nan wajen abin da za mu gane a wannan hadisi na imran shine kamar yadda muka ambata ya ce masa yi sallah a tsaye to wannan sai ya zama a sallah kenan ta farilla ita ce tsayuwa take rukuni take wajibi a cikinta mutum ba zai zo ya zama sallah ta farilla zai ba zai wato zai iya yi a tsaye kawai ya kama yin ta a zaune ba ko kuma zai iya a zaune kawai ya kama yin ta a kwance ba a'a dole ne sai mutum ya yi ta a tsaye sai ya zama babu yadda za a yi ba za ka iya a tsaye ba saboda watakila rashin lafiya watakila ciwon kafa kake idan ka tsaya din nan ba za ka iya jurewa ba za ka iya faduwa ko kuma jiri kake ji idan ka tsaya kan ka zai kama jiri sai ka samu ka faɗi ko kuma ya kasance ana cikin hali na tashin hankali kana miƙewa wasu mutane wanda kila suke neman ka za su illata ka su hango ka su cimma to a irin wannan yanayi sai ka yi a zaune kun ga ai dalili ne yasa za ka yi a wannan zaunen ba haka kawai ba amma idan sallah ce ta nafila to ita wannan mutum yana da zaɓi za ka iya yin ta a zaunen ma a daidai lokacin da kake da ikon da za ka yi a tsaye sai dai idan kai wannan ladan da za ka samu zai zama rabi ne na ladan wanda yake yin ta a tsaye saboda me saboda ita tsayuwa a cikin ta ba rukuni ba ce ba wajibi ba ce ita ba dole sai da uzuri ba amma ita ta farilla dole sai da uzuri wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj saboda haka in dai aka samu takura aka samu tsanani aka samu rashin iyawa to shikenan to shi rashin iyawan nan mutum shi shine wakilin kansa shine alƙalin kansa kai ne ka san zaka iya a tsaye kuma kai ne ka san ba zaka iya ba yanzu na zo na kama sallata a zaune aka ganna aka ce ya kake sallah a zaune ce saboda ba zan iya ba ba za a ce to kawo dalili ba wato kawo dalili akan ba za ka iya ba ina medical check up ina a'a shi addini kawai a ka'ida ba za ka yi ƙarya ba inda ka riga ka sani cewa wannan sallar da kake yi kana yin ta ne tana daga cikin abubuwan da ubangiji madaukakin sarki zai dube su ya maka gafara ya kare ka daga afkawa cikin azabarsa ya kuma azurta ka da shiga cikin ramarsa to tunda ka san wannan ba a buƙatar cewa ma wai sai an tuhume ka ba za ma a tume ka da cewa kayi ƙarya ko kaza ba ana sa ran ba za ka yi ƙarya ba ana sa ran yadda kasancewa dole sai an yi sallar nan a tsaye idan ba a yi ta a tsaye ba a lokacin da ake da ikon yi a tsaye aka yi ta a zaune sallar ta lalace to tunda ka san wannan an sani cewa ba za ka yi kokarin yin abin da zai yi karbuwa ba ba za ka yi kokarin yin lalataccen aiki ba domin ita sallar nan idan aka duba ta aka ga babu labari to shikenan fa lissafin mutum ya kwace idan kuma aka samu ta cika lafiya lauto daga nan ne sai a tsallaka a duba a ga sauran ayyuka din to a lafazin da manzon Allah ya ce masa fa illam tastati' fa ala jambin idan ba za ka iya din ba yace ka yi ta a gefenka malamai suka ce ba a ware ba manzon Allah bai ce ka yi ta a bangaren hannun dama ba ko kuma a kishin gide bangaren hannun hagu a'a kawai sai yace fa ala jambin wasu malaman sai suka ce a nan an ba wa mutum zaɓi amma ɓangaren dama shi ne ya fi amma wasu malaman suka ce ai abin da ya sa manzon Allah bai ce haka ba bai ce ga ɓangaren hagu ko dama ba saboda ai mutum ne mara lafiya wanda yake a hali na larura sai a ɓangaren da zai iya yi za ta iya yiwuwa mutum na ya ƙone ƙonuwar ta sa ba zai iya tashi tsaye ba ba zai iya zama ba sai dai ya kwanta a iya ɓangaren sa na hannun dama to kun ga a irin wannan yanayi wannan mutumin in ka ce masa sai ya kunta a nagu zai iya ba zai iya ba ko kuma a ce bangaren daman shine ya kone da bangaren daman ya kone kuma ya zo yana kwance a bangaren hannun hagu idan ka ce masa ya bangaren daman saboda ya fi fadala zai iya ba zai iya ba to saboda haka a wannan yanayi abinda manzon Allah ya ban mana shine sai mutum ya duba yaya a wani bangare ne zai iya wani bangare ne larurar ba ta yi tsanani ba wani bangare ne zai iya yi lafiya lau ƙarin ya ƙare hadisi mai namba ta 264 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 53 a wannan babi wa an jabirin radiyallahu an an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda qal jabir ya yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala li maridin hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wani mara lafiya salla ala wisadatin wanda yake manzon Allah ya ga wannan mara lafiyar yana yin sallah akan filo zalla ya kai masa ziyara ya je duba shi da ya je duba shi sai ga yadda yake gudanar da sallah shine akwai filo a gabansa sai ya ringa ɗora goshinsa akan wannan filon saboda rashin lafiyar da yake fama da ita idan ya tafi ya ce zai sanya kansa a goshi zai zama ƙasar ta yi masa nisa ba zai iya kaiwa ba shi kuma fulu kun ga yana da tudu za ka iya ɗago shi ma da hannunka ka ɗora goshinka shi kenan so da aka shi wannan mara lafiya sai ya iji tihadi ya ga tun da goshinsa ba zai iya zuwa ƙasa ba bari ya matso da nesa ta zama kusa sai ya ɗauko filan kawai sai ya dinga goga goshin nasa a jiki kun ga shi kenan ba sai ya je can ba ba sai ya tafi ba saboda yana ganin yana shan wahala to sai manzon Allah ya ganshi yana irin wannan sha'ani a cikin sallah <clears throat> farama biha sai manzon Allah ya dauki wannan filan yayi jifa da shi menene yasa ya jifa da shi dan ya nuna masa hakan da yake ba daidai bane dan ya nuna masa cewa fa wannan ijtihadin nasa ba karbabbe bane ba haka ake so yayi ba duk da yana cikin hali na rashin lafiya to akwai yadda zai yi wa qal sannan sai manzon Allah ya ce da shi salli alal ardi in istata'ta ka yi sallah a ƙasa idan za ka iya ma'ana shi ne ka sanya goshinka a ƙasa in ka tashi yin sujada amma yaushe a lokacin da za ka iya idan za ka iya kana garau lafiyar ka ƙalau goshinka zai iya taɓa ƙasa to sai ka yi dole ne sai ka yi idan kuma ba za ka iya ba fa sai ce wa illa fa'aumi ima'an idan kuma ba haka ba abin nufi ba za ka iya sanya goshin naka a ƙasa ba to sai ka yi nuni sai ka yi ishara sai ka ɗan tawo haka alamun za ka tafi sujjada ɗin waj'al sujudaka akhfada min ruku'ik yace ka sanya sujjadarka ta zama tafiyin yin kasa fiye da ruku'inka yanzu mutumin da yake yin sallah a zaune sai zama idan ya sunkuyo da kan nasa ya dan taho yana nufin yayi ruku'i to sai zama idan zai yi nuni zuwa ga sujjada kan sai ya fi tafiya kasa menene yasa saboda ai a asali ma a yadda suke zubi da tsarin su ai dama sujjada ta fi ruku'i yin kasa ai kun ga ita ruku'i goshin kama ba sai ya taba kasa ba amma ita sujjada fa sai ya zo ya taba kasa ya gogu da kasan ba kun ga a yanayin da za a same ka kana yin sujjada da yanayin da za a same ka kana yin rukuyi a wanne ne zaka fi yin kasa a lokacin da kake yin sujuda to saboda haka shi ma wannan sai aka nuna masa cewa idan ya zo zai yi sallan nan a lokacin da yake yin wannan ishara zai yi al'ima din nan to ya zama na cewa ruku'insa ba ta kai sujjadar sa yin kasa ba sujjadar nan tasa ta fi ruku'in nasa yin kasa rawahu al-baihaqi imam ya rawaito wannan hadisi mai sanadin qawiyyin da isnadi mai karfi walakin sahha abu hatim sai dai abu hatim ya inganta cewa wannan ne wato mawqufi zuwa kan wa zuwa jabir dan abdullah kenan sai mu fahimci daidai wannan cewa shine je ziyarar rashin lafiyar kenan yaga ana haka ya tsawatar da mara lafiyar kenan da wannan ne malamai suke cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa mara lafiya idan yana cikin hali na rashin lafiya ba zai riki wani abu ba wanda zai ringa yin sujjada a kansa a lokacin da ba zai iya kaiwa ƙasa ba da ba za ka iya ba to shari'a ta sama maka sauki kenan ba sai an wajabta maka an ce sai ka kai ƙasan ba ko kuma sai ka samo da wani abin a'a kawai ishara ta wajatan maka to nan wajen wannan hadisi na Jabir za mu ga cewa ibnu hajar ya kawo shi ne bayan ya kawo hadisin Malik ibn al-Huwaidis manzala a cikin wancan hadisi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kuyi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah bayansa kuma sai ya biyo shi da hadisin Imran ibn al-Husayn hadisin Imran aka ce kai sallah tsaye idan ba ka iya ba ka yi idan baza ka iya ba kayi yi a ka a kishin gide a hadisin Jabir shi kuma aka gan shi yana sallah din yana yin sujjada akan fulo aka hana shi aka ce masa ba sai ya sa filan ba kawai yayi ishara sujjada sai ya zama tafi yin sayin kasa waɗannan hadisai baki ɗaya sai malamai suka ce hadisan nan guda biyu na ƙarshe da hadisin Jabir da hadisin Imran su sun zo ne suna sai umumin da yake cikin hadisin Malik ibn al domin a cikin hadisin Malik an ce manzo Allah ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi kun ga abu na farko shine abin da zai fara zuwa dole ne sai ka yi sallah irin ta manzon Allah dole ne manzo yana sallah sai kai ma dole sai kayi to waɗannan hadisan su kuma da suka zo sai aka nuna mana to amma aka ce mana akwai yanayi idan mutum ba zai iya yin irin ta manzon Allah ba saboda rashin lafiya ba za ka iya yi a tsaye ba ko ba za ka iya yi a zaune ba ko ba za ka iya yi a kishin gida ba sai ka yi a yadda za ka iya sai aka nuna cewa wancan umumin a lokacin da kake lafiyayye kenan amma lokacin da ka samu kanka a cikin hali na rashin lafiya hali na babu yadda za ka ba za ka iya wancan aikin ba to shi kenan an sauƙaƙa maka sai ka yi a yanayin yadda za ka iya ta yanzu a nan wajen matsala muhimmiya da wannan ne sai malamai suka ce za mu gane cewa kenan sallah ba ta faɗuwa daga kan mutum kenan ko da baka da lafiya dole ne sai ka yi sallah sai dai yanayin zai bambanta ai kun ga mutumin da yake lafiyarsa kalo sallarsa zai yi ta ne a tsaye da ruku'i da sujuda yadda suke lafiyayyu amma kuma wanda ya zo shi kuma ba shi da lafiya rashin lafiyarsa ba zai iya tsayuwa bane kun ga zai yi a zaune wajen shi kuma rashin lafiyarsa ba zai iya zama bane zai yi ta a kishin gidi kun ga kenan wanda ya zama na cewa <clears throat> a iya kwance yake ba zai kwanta kenan ya ce to ni ba shi kenan ba zan yi iya yin sallah ba har sai na warke kenan a'a shi ma zai yi sallar a iya yadda yake in ta kai ta kawo ma babu yadda za ka yi ko asasa yadda ake yin sallar ne sai ka yi kun ga gwargwadon yadda mutum zai yanzu a ce mutum ne gashi tasalsuli yake yi na bayan gida ko na bawali shikenan sai ya ce to tun da dai gashi baya yankewa kuma najasa ce dole sai an kawo da ita za a yi sallah mutum ya kwanta ya ce ni ba zan dinga sallah ba sai na warke shi ma wannan ba zai yi haka ba shi ma zai yi sallah ne a gwargwadon halin yadda yake kuma kenan kowane mutumi yanayin rashin lafiyarsa yanayin yadda zai yi sallah kenan wanda zai iya yin sallah cikakkiya sai yi wanda ba zai iya cikakkiya ba sai saboda ubangiji yace ce me fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ya daidai yadda za ku iya daidai gwargwadon ku wancan shi daidai gwargwadon da zai iya shine ya ci a kwance wancan gwargwadon sa shine yayi a zaune idan kai irin wannan rashin lafiya kake yin irin sallolin a wannan yanayi to idan ka warke ba za a ce ma sai ka rama waɗancan salloli ba kuma baka da zunubi saboda kayi iya yadda zaka iya din kuma dama shi sha'ani na addini mutane za su yi shi ne yaya za su yi shi ne iya gwargwadon yadda za su iya in dai aka kai matakin da ba za ka iya ba to shi shikenan sai ka yi a yanayin da za ka yi wannan shi ne karshen wannan babi babi na gaba malam yi masa suna da babun sujudu sahwi wa ghayruhu min sujudi tilawati wa shukri wato babin da zai magana akan sujjadar rafkanwa da watanta daga cikin sujjadar tilawa da kuma sujjada godiya wato kun ga nan nau'o'i guda uku kenan na sujjada kenan nau'i na farko ita ce sududu sahwi nau'i na biyu kuma shine sududu tilawa nau'i na uku kuma shine sududu shukri waɗannan sujjadodi ne kowace an jingina ta zuwa ga sababinta kowace sababinta daban ita sujudu sahwi a lokacin da mutum ya zo yana yin sallah sai wani kuskure a cikin sallar tasa to ta yaya zai gyara wannan kuskure ba zai ce kenan sallan nan tawa abincin kaza da na manta na rage shi shikenan ya tashi abin za ba a'a akwai yanayin yadda za ka yi malam zai kawo mana hadisan yadda za ka yi ka gyara ƙari ne mutum ya yi a sallar tasa shi ma akwai yanayin yadda zai bi ya gyara kun ga kenan sallar ita idan kana yin ta ka aikata wani abu na ba daidai ba to ba a bakka kawai haka ba a akwai abin da za ka yi me za ka yi shine sujuda yaya za ka yi shine yadda bayani zai zo a gaba sai kuma sujudu tilawa ita kuma ita ce wadda a lokacin da mutum yake karatun alkur'ani ya zo ya ci karo da ayar da aka rubuta aka yi mata aka rubuta mata sujuda ayar sujjada kenan to nan shi ma sai yayi sujjadan nan ta uku kuma ita ce sujjada godiya lokacin da wani abun farin ciki ya samu mutum ko kuma lokacin da aka kare shi daga wani abun bakin ciki sai ya sujjada ga Allah subhanahu wataala domin nuna godiya gare shi yanzu mutum ne yana neman wani abu sai ya same shi kun ga maimakon wani idan ya samu abu saboda karkace wasa ga addini sai dai ya zindima ashar saboda farin ciki wani kuma sai dai ya ihu saboda jin daɗi a kai kuma mutum musulmi mai ake so ka yi sai ka sujjada saboda godiya ga Allah domin ni'imarsa ce ta sa ya samar maka da wannan abun wanda wataƙila da ka yanke tsammanin ba za ka same shi ba ko kuma wani lokacin wata cuta ce ta zo za ta same ka wata cutarwa wani al'amari ne mai girma wanda yake ba mai kyau ba ya zo zai same ka sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya kare ka da wannan abin sai ka yi menene sai ka yi sujjada domin godiya ga ubangiji madaukakin sarki waɗannan sujjadodi baki ɗayansu guda uku kowanne sai aka jingina shi da wani abu aka ce sujudu sahwi aka ce sujudu tilawa aka ce sujudu shukri wannan dukkaninsu sabubansu ne sai ya zama na cewa an jingina su zuwa ga sabubansu sai ya zama wannan shine sunansu dama abubuwa akan jingina abu izuwa ga sababinsa akan jingina shi izuwa ga lokacin da yake faruwa akan jingina shi wani ma a jingina shi izuwa ga wajensa kamar mutane ai ana jingina mutane da garuruwansu sai a ce maka mutumin Kano ko a ce maka makamancin wannan to a lokacin da aka yi irin wannan jingina din aka yi irin wannan idafa din to galibi akan yi takadiri kuma takadiran suna bambantuwa wani lokacin takririn zai zama lamun ne za a kaddara wani lokacin mince wani lokacin fice amma mafi yawa an fi kaddara me an fi kaddara lamun a lokacin da za a kaddara fi shine idan ya kasance wannan idafar da aka yi an yi idafar ne zuwa ga zarf yanzu kamar misali faɗin ubangiji maɗaukakin sarki wa qala alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahari ta'muruna an nakfura billah ubangiji maɗaukacin sarki yake ba mu labari yadda zai kasance a ranar alkiyama waɗanda suke masu rauni ne waɗanda suka kafirce wa ubangiji maɗaukacin sarki saboda wasu mutane kan gararru masu girman izza idan suka ce musu ku ne kuka ɓatar da mu kuka sa muka kafirce Allah ta'ala su za su ce ai mu ba mu komai ba sai a dinga muhawara bayan sun yi jayayya su ba su batar da su ba to shine su waɗannan masu rauni sai su ce ai yadda kuka kuka batar da mu shine kun tai mana makirce makirce kuna gaya mana abubuwa waɗanda suke ba daidai bane abubuwa waɗanda suke ƙaryayyaki ne kuka dinga gaya mana kuma na kan bata kuna nuna mana cewa akan daidai muke shine makrul laili wan nahar kun ga makrun fil laili wa makrun fil nahar kuna mana makirci a dare da rana to kun ga takadirin anan wajen menene shine sai ya zama fi saboda allail wa nahar din nan zarf ne sannan kuma takadirin nan yakan kasance da minne yanzu kamar misali mutum a ce ga zobe wannan zoben karfe ne sai a ce mai khatamu hadidin sai a ce zoben karfe amma me takadirin sai a ce khatamun min hadid zobe ne daga mai aka yi shi daga karfe ne ko daga azurfa ko daga wani abu kun ga a wannan waje sai ya zama takdirin minni akwai kuma takdirin da yake zama lamun ne kamar wannan waɗannan sujudu sahwi nan da suke tare da mu sai a ce me as-sujudu lis-sahwi as-sujudu lis shukri ko kuma littilawa kun ga waɗannan sai ya zama takdirin su shine me shine lamun kun ga sai yake nuna cewa menene dalili da yasa kake wannan sujjada saboda kayi rafkanuwa kayi wani ba daidai ba cikin sallaka. menene yasa kake wannan sujada saboda godiya ga Allah me yasa kake saboda cin karo da ayat sujuda a cikin alkur'ani sai yasa kai to ita wannan as-sahwu galibi tana yin ta'addi ne da abubuwa guda biyu imma dai ta ta'addi da an ko kuma ta yi ta'addi da fi yanzu kamar misali wadda take yin ta'addi da an idan ta ta'addi da ana nuna mutum ya aikata laifi kenan kamar faɗin ubangiji madaukakin sarki fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ubangiji madaukakin sarki yace narko na azaba ya tabbata ga masu sallah su wanne ne sai ce alladhina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke gafala gabarin sallar su waɗanda suke ba sa damuwa da ita in ma sun tashi za su yi ba sa yin ta cikakkiya ko kuma ba sa yin ta akan lokaci suna aikata abubuwan da suka ga dama ba sa tsayar da ita yadda ya kamata kun ga ainan menene ne ya zama sahau ne amma anis sala to kuma akwai wanda za ta'addi da fi shi kuma shine kamar me sai a ce as-sahu fi sala to shi kuma wannan shi ne rafkanuwa a cikin sallah shi kuma wannan ba laifi mantuwa ka yi kana cikin yin sallan nan kila zama ya kamata ka yi sai ka manta ba ka zauna ba ka miƙe ko kuma miƙewa za ka yi sai ka manta ba ka miƙe ba sai ka zauna to saboda haka kun ga kenan sai mu fahimci cewa wannan asahu ɗinnan din nan yana da yin ta'addi da abubuwa guda biyu imma dai da fi imma kuma da an wanne ne yake tare da mu a wannan babi shine fi wato asahu fi sala ba asahu anis sala ba shine rafkanwa kenan kuma wannan dalilin da yasa yake faruwa yana nuna dan adamtakar dan adam kenan yana nuna mutum dan adam ne shi yasa kana cikin yin sallar sai ubangiji ya kaddara sai wani abu ya faru sai ka manta shikenan sai shedan ya zo ya sa maka wani waswasi zaman tahiyya ya kamata ka yi sai ka miƙe tsaye ko kuma miƙewa ya kamata ka yi sai ka yi zaman su sujjada ya kamata ka yi sai ka miƙe tsaye duk sai shedan ya zo ya ce maka wannan wasi din saboda me saboda kai dan adam ne dole ne sai an same ka daga gazawa ko yaya ne shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa lokacin da ya rafkanuwa shi ma a cikin sallarsa sai ya ce inna ba ana basharun mithlukum sa kamatan saun fa idza nasitu fadhakkiruni yace lallai ni dan adam ne kamar ku dan adam ne ni irin ku ina mantawa kamar yadda kuma kuke mantawa idan na manta wani abin to sai ku tuna min maza Allah dan adam ne irin mu kamar da ubangiji yake cewa qul inna ma ana basharum mithlukum yace ka gaya musu cewa lallai ne dan adam ne irin ku to shikenan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama dan a nuna mana mu ma idan irin wannan dan adamtaka ta same mu cikin sha'ani na sallah yaya zamu za mu ci gaba da sallar ne haka kawai a'a sai aka sama mana halli aka sama mana mafita aka ce shine sai mu maye gurbinta da sujjada to ita wannan sujudu sahwi sabubanta abubuwa ne guda uku imma dai ragi ko ƙari waɗannan sun faru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shakka ko kwanto da zama kana kokwanton wai nayi ragi ne ko nayi ƙari ko me ya kamata ne shi kuma wannan bai faru da manzan Allah ba sai dai manzan Allah ya ba mu labari ya ba mu magani cewa wanda irin wannan ya same shi to ga yadda zai yi a cikin sallarsa hadisi na farko a wannan babi wanda yake kuma shine hadisi mai lamba ta 265 daga farkon littafi malam yace wa an abdullahi ibn buhaina an karbo daga abdullahi dan buhaina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla bihim adh-dhuhra haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu sallar azhar wato manzo Allah yi musu sallah a zahar a matsayinsa na limami su kuma suke biye da shi a matsayinsu na me a matsayinsu na mamu to a lokacin da manzo Allah yi musu sallah saƙon menene ya faru shine abin da zai gaya mana sai ce faqama fi rak'atayn al sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe a rakawo'i biyun farko ta yaya kenan abin nufi shine lokacin da aka yi raka'a biyu aka yi raka'a ta biyu aka yi ruku'i idan aka dago za a tafi sujuda in aka yi sujudan nan ta farko aka dago za a zauna bayan an gama wannan zama shine aljulusu na sajdatai sai kuma a ƙara tafiya wata sujuda din bayan an dago daga wannan sujudar yaya za a yi sai a zauna domin zaman tahiya to manzo Allah sallallahu alaihi wa sai ya miƙe a wannan yanayi bai zauna ba ai da yace fa qama fi rak'atayn al-ulayn ai qama huma ila thalitha kenan wato sai manzon Allah ya miƙe daga wannan raka'a ta biyu kenan ya miƙe zuwa raka'a ta uku ba tare da yayi zaman tahiya ba to sai ya zama da cewa manzon Allah kenan bai yi zaman tahiya ba to da bai yi zaman tahiya din nan ba ila lafazin da abdullahi ibn buhaina ya amfani da shi na cewa ya miƙe daga raka ya miƙe a raka'o'i biyun farko mutum bai fahimta ba sai ya ƙara sai ya ce mana walam yajlis manzon Allah bai zauna ba wani kalar zama zaman tahiya kenan to da manzon Allah bai yi ba ya miƙe ma mu sai suka yaya sai ya ce faqaman nasu ma'ahu sai mutane ma suka miƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin zan da aka ga manzan Allah ya miƙe wa zai zauna kai ma sai ka miƙe manzo Allah shi ake wa shari'a shi ake masa wahayi sauran mutane ba a musu komai za ta yiwu wani al'amari ne ya faru aka zo aka kawo masa shi kun ga su mai za su yi sai su bi manzan Allah ba za su san halin da ake ciki ba sai an gama sallah kenan sai lokacin da aka yi sallama sannan sai su yi tambaya idan ƙari aka samu cikin sha'ani na umarnin sallah to idan kuma kuskure ne to duk sai manzan Allah ya musu bayani amma su manzala ba zai miƙe su ma su miƙe ba ba zai miƙe su kuma su zauna ba saboda mutane suka miƙe aka ci gaba da sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Buhaina ya ce hatta idza qada as har lokacin da manzan Allah ya idar da sallar tasa wantazara nasu taslimahu wato kun kenan sallar azhar ce an yi raka'a hudu kenan an dago daga sujjada ta biyu a raka'a ta hudu an yi zaman tahiya an gama kun ga me za a yi sai a yi sallama ko to sai ce wantazaran nasu taslimahu sai mutane suka jira manzon Allah ya sallama amma sai suka ji bai yi ba a madadin manzon Allah ya sallama sai ya ce kabbara wa huwa jalisun sai manzon Allah ya kabbara yana zaunan nan kun ga aida a ka'idar sallah yadda muka saba idan mutum ya zo wannan zama ta tahiya na ƙarshe sai ya me sai ya sallama su kuma sai suka ji manzon Allah ya yi kabbara a daidai sanda yake zaunan nan da yi wannan kabbara sai mai sai ce wa sajada sajdatain sai ya yi sujjada guda biyu qabla an sallima gabanin ya yi sallama bayan ya yi wannan sujjadodi guda biyu ya ce thumma sallama sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallama kun ga anan mai manzon Allah ya yi maza Allah abin da ya faru a cikin wannan sallah na zaman tahiyyar nan na farko da bai yi shi ba sai maye gurbin sa da sujjada guda biyu a ƙarshen sa yaushe kafin yi sallama to da wannan sai mutane su fahimci me idan mutum ya zo yana sallah ya rage me zai yi sai ya sujjada kenan amma wace gabanin ya yi sallama ibnu hajar ya ce akhrajahu sab'a imam ahmad da ashabu kutubi sita sun fitar da wannan hadisi wa hadha al lil bukhari wannan lafazin na imam al ne yace wafi fi riwayatin li a wata riwayar ta imam muslim yukabbiru fi kulli sajdatin yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kabbara a yayin kowace sujjada waɗannan sujjadodi guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi za mu ga cewa a waccan riwayar ta imamul bukhari cewa ya yi kabbara wa huwa jalisun manzan Allah ya yi kabbara a lokacin da yake zaune da yi wannan kabbarar kuma sai ya ce wa sajada sajdatain sai sujjadodi guda biyu wani zai iya yin tsammanin kabbara ɗaya akai akai wannan sujjada din shi yasa sai ibnu hajar ya kawo mana riwayar imam muslim wadda ta fito da abin sarari ta fito da abin fili aka fayyace shi don mutane su gane su fahimta sai ya ce mai yukabbiru fi kulli sajdatin a lokacin da zai kowace sujada ta farko din da ta biyu tun da guda biyu ne yana yin kabbara wa huwa jalisun alhalin yana zaune kun ga zaman farko shine dama lokacin da ya gama tahiya yayi kabbara ya tafi wannan sujada bayan yayi wannan sujada ya ɗago ya zauna da ya zauna kuma sai ya ƙara yin wata kabbara ya ƙara tafiya wata sujada din kenan shine sai ya ce yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun yana yin kabbara yayin kowace sujada a lokacin da yake zaune wayasjud sannan sai sujada sujjada wa yasjudu nasu ma'ahu mutane kuma su ma sai su sujjada tare da manzon Allah wato sanda suka ga yayi sujjadan nan su ma sai su bi shi su tafi su ma su je su sujjada makana ma nasiya min aljulusi a madadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya manta na wannan zaman tahiya da bai yi ba to a wannan hadisi sai mu fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan sha'ani ya faru da shi a cikin sallah ta haka ne mu ma muka fahimci cewa idan haka ta faru da mu ga abin da za mu yi mu magance wannan wato shine sai mu zo da sujjada guda biyu a lokacin da muka yi rage a cikin sallah din sannan kuma sai wata mas'ala muhimmiya a lokacin da mutum yake yin sallah mai raka'a hudu ko kuma sallah mai raka'a biyu sai zamana cewa ya manta bai yi zaman tahiya ba ya miƙe a wasu lokutan idan mutum ya miƙe idan aka yi masa tasbihi aka ce subhanallah wani mutumin sai ya dawo ya zauna a idan ka riga ka miƙe din nan ka tsaya me kai a cikin sallaka ka yi rage kenan ko ka rage zaman tahiyar da baka yi ba to ka cigaba gaba da sallaka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan idan ka je karshe sai kai sujjada qabli a madadin wannan ragin da kai amma idan aka ce ka miƙe ɗin ka manta wannan tayya din da ka miƙe bayan ka je ka tsaya suka yi maka tasbihi sai ka dawo ka zauna to sai ya zama yi mai kenan ka yi ƙari kenan kun ga sujjadar ta yaushe za ka yi sai ka yi bayan sallama kenan abubuwa ne kun ga guda biyu to tunda kowanne yana da hanyar da za a gyara shi to lokacin da ka miƙe ba sai ka dawo ba ci gaba su su da su su bi ka sai ya zama gyaran da me za a yi sai a yi shi da sujjada qabli kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a wannan hadisi na abdullahi bin buhaina ko da wannan ne sai malamai suke cewa za mu gane cewa kenan abubuwa idan suka faru abubuwa na waɗanda suke wajibai ba za su faɗi ba a banza yanzu kawai nazo ina sallah da na manta tayyar nan ba za a ce shi kenan to ai ba komai in ka je ka yi sallama babu komai ba a'a akwai abin da za ka zo ka yi a madadinta shine me shine sujudu sahwi kamar yadda mutumin da ya zo yake aikin hajji ya manta wani al'amari na wajibi shi ma za a ce shi kenan ya manta a banza a sai ya yi yanka to kun ga shi ma sai aka samu mai da abin da zai maye gurbin sa abin da zai maye gurbin wannan al'amari da ya rage to haka ita ma sallah babu wani abu wanda zaka bari a cikin ta shi kenan kuma a ce ka bar shi ba sai ka yi masa komai ba kuma wannan sai yake nuna mana saukin da shari'ar musulunci take da shi yadda ubangiji madaukakin sarki bai ce sai ka sake sallacin daga farko ba a sai ya kawo maka dan wani abu karami aka ce yi sujjada guda biyu ai kun ga sujjada guda biyu bata kai adadin raka'a hudu ba bata kai raka'a ko raka'a ɗaya bata kai ba ubangiji kuma ya ce maka in ka yi ta shi kenan ka mai gurbin wancan kun ga kenan Allah ta'ala yana son yana son ya dinga sauƙaƙa mana cikin sha'anunnuka na shari'a kenan dukkanin al'amura na shari'a masu sauƙi ne sai dai idan mutum shine ya dauke su a matsayin masu zafi sai ya ringa ganin su da zafin amma abubuwa ne masu sauki ubangiji maɗaukacin sarki yake sa mana saboda yana so mu iya riskar su mu dace da samun rahamarsa mu dace da samun aljannarsa kuma da wannan ne malamai suka ce wannan sai ke nuna falalar da sujjada take da shi wannan sai ke nuna sujjada tana da falala mai girman gaske domin lokacin da ka zo ka rage wani abu a cikin sallah ba a ce za ka mai gurbinsa da komai ba sai da me sai da sujjada sai suka ce wannan sai ke nuna yadda ubangiji yake son sujjada kenan yana son bayinsa su dinga yawan yinta aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun shi yasa ma ya zama mafi kusa yadda bawa zai kasance ga ubangijinsa shine lokacin da yake sujjada shi yasa to yadda ubangiji yake son ta yace to in ka rage wani abin ma a cikin sallah mai gurbin sa da sujjada shi yasa wasu malaman sai suka ce wannan sai yake nuna cewa a cikin sallah babu abin da ya kai sujjada dukkanin sauran abubuwa a bayan sujjada suke amma sai dai wasu malaman sai suka ce a'a tsayuwa ta fi sujjada saboda me saboda sallar da aka yawaita tsayuwa a cikinta aka yi dogo tsayuwa suka ce ita ce tafi akan wadda ake aka yawaita wani abu a cikin cikinta koma bayan tsayuwa shi sa sallolin manzon Allah na dare suke da dogon tsayuwa maza Allah sai ya salla ya karance suratul baqara baki daya ya karance suratul nisa ya karance ma'ida wata riwayar bayan ya karanta baqara sai ya karanta ali imran kun ga fa duka karance wannan wannan me yake nunawa yana nuna tsawon sallar manzan Allah sai suka ce wannan sai yake nuna tsawon shine yafi to amma wasu malaman sai suka jam'i tsakanin wannan suka ce abin da yake faruwa shine a lokacin tsayuwa abin da yafi falala shine karatun alkur'ani saboda shine zikirin tsayuwa ai mafi girman abin da mutum ya sani a duniya shine mai alkur'ani babu wani abu da zaka furta na lafazi na zikiri wanda yafi alkur'ani ita kuma tsayuwa shine zikirinta ita fa sujjada ba karatun qur'ani za ka yi ba za ka yi tasbihi ne duk da yake ya zo wani sashinsa cikin alkur'ani amma ba wai kana karanta shi ne a matsayin kana karanta alkur'ani ba saboda haka kun ga tasbihin tsayuwa zikirin tsayuwa ya fi zikirin sujjada saboda haka sai suka ce kun ga nan ita ta fi ta saboda abin da ake karantawa na daga alkur'ani ita kuma sujjada ta fi tsayuwa saboda me saboda yanayinta na yadda bawa yake sifantuwa da sifa ta kaskantar da kai a gaban ubangiji madaukakin sarki bawa yana nuna cewa shi bai isa ba shi ba kowa bane shi ba komai bane ubangiji madaukakin sarki shine isasshe saboda haka to wannan yanayi da bawa ya siffanti da shi to shine yasa sai ya zama na cewa me sai ya zama na cewa ita sujjada ta bangaren wannan ita ce tafi hadisi mai namba ta shida <clears throat> wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta biyu a wannan babi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بودك أبو هريرة ألا يكار مسير ده قال أبو هريرة يتي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يمن صلى إحدى صلاتي العشي ɗaya daga cikin sallolin maraice wacce ce menene maraice al'ashi idan aka ce al'ashiyu a larabci malamai suka ce min zawali ila al-ghurub shine a lokacin da rana ta zawari, har zuwa lokacin da za ta faɗi shine al'ashi to ce Abu Huraira yace manzon Allah ya yi masa sallar irin waɗannan lokutan ɗaya daga cikinsu? wace wacce ce kenan sai da mana cewa shi Abu Huraira da ya tashi ya nassanta ya faɗi wace sallah ce amma shi wanda yake riwaya daga Abu Huraira wato Muhammad ibn Sirin kenan shi shine ya manta da haka sai ya cewa to Abu Huraira ya ce maza Allah ya yi mana ɗaya daga cikin sallolin wannan lokacin ku duba wani al'amari fa a nan muhammad ibn sirin ai ya san sallolin guda biyu ne a zahar ce ko la'asar amma bai ce bai zaɓa ba ya ce kawai kaza ce saboda kai ya faɗa abinda abu hurairan ba shi ya faɗa ba sai ya zama na cewa ya faɗa abinda manzon Allah bai yi ba shi kenan sai ya zama ya yi wa manzon Allah karya shi sa da ya manta sai ya ce to ɗaya daga cikin sallolin nan ne guda biyu kun ga fa wannan sai yake nuna taka tsantsan kenan da sha'ani na hadisin manzon Allah in dai za a jingina abu zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai mutum yana da tabbaci yana da cikakken yaƙinin lalle manzan Allah ne faɗa idan kana kokonto to kaka jingina masa sai ka ce an ce kaza kaza kaza shikenan ka wutar da kanka saboda me saboda gudun jin tsoron kakka faɗa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba shi kuma ya ce mai man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar za Allah ya ce dukkanin wanda ya mun ƙarya da gangan to ya mazaunin mazauninsa a wuta kun ga fatin kana nan ma fa ka san cewa wuta zaka tafi kenan sai ma dai kawai ka tashi shirye yadda zaka je ka samu wutar saboda girman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da shi yanzu kun ga kawai mu zo mu ga dama mu ce ga wani abu da za mu dinga yi muna nemo masa dalili mu ce ai manzon Allah ya ce bayan bai faɗa ba wannan ta'addanci ne kun ga kenan mai girma maza Allah ya fi karfin a kirkirar masa abin da bai ce ba to ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi mana ɗaya daga cikin waɗannan salloli yace a raka'atai ne sai ya raka'a biyu ai da masallolin tun da azhar da al'asr ne su nawa su hudu kowace hudu za a yi ta kuma sai manzan Allah ya biyu thumma sallama sannan kuma sai manzan Allah ya sallama kun ga an rage wani abu kenan an rage raka'o'i biyu daga cikin waɗannan hurwudin yace sun makama ila khashabatin fi muqaddamil masjid sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya tashi ya tafi zuwa ga wata shimfiɗa a gaban masallaci fa wada'a yadahu alaiha ya dora hannunsa kanta wa fil qaumi abubakr wa umar yace kuma a cikin mutane wato waɗanda suka yi sallah bayan manzon Allah akwai na abubakar akwai na umar menene yasa abu huraira ce akwai su saboda yadda suke da girman matsayi a wajen manzan Allah yadda kun ga a cikin sahabban ma sun ɗauke su da muhimmanci kenan shi sa abdullahi dan umar yake cewa ya kasance a lokacin manzon Allah sahabbai a cikin mu muna faɗar waɗanda suka fi kowa yace sai mu ce abubakar shine gaba da kowa daga shi sai umar to saboda me saboda yadda suka san suna da girman gaske to shine yasa ma muhammad muhammad ibn al-hanafiya ba muhammad bin hanafiya ba zainul abidin shi sa lokacin da rafida suka tambaye shi suka ce masa me za ka ce game da abubakar da umar su so suke kwace musu albarka su suke zazzage su saboda ya musu daɗi sai ya ce ni'mal wazirai ne wazira jaddi ya ce madalla da waɗannan mataimakan guda biyu mataimakan kakana kun ga sai ya zama na cewa wani lafazi ya faɗa game da su sai ya faɗi kyakkyawan lafazi a kansu to saboda haka cikin sabbai ma ana girmama abubakar da umar to sai abu huraira ya ce a cikin mutanen nan fa da suka yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga an sallaci wannan sallah wadda asalin ta raka'a hudu ce aka yi raka'a biyu akwai abubakar da umar fahaba an yi kallimahu ya ce sai suka ji nauyin su yi wa manzan allah magana suka ji nauyin su ce masa ma'aikin allah an yi sallan nan raka'a biyu saboda yadda su ma suke girman manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba gaggawa suke su ga yayi ba daidai su ce masa kayi ba daidai ba a'a nauyi ake ji ba a so a yi wani abu wanda zai zama munan lafazi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan yace kuma wa kharaja sar'anun nas sai masu sauri daga cikin mutane kuma suka fuffuta waɗanda suke su sun zo a yi sallah ana gama sallah su kuma dama suna da uzurruka nan da nan suka tashi suka fita faƙalu da suka fita waɗannan mutane sai suke cewa ƙusiratis salat wai shin rage sallah aka yi wato tunda sun san raka'a hudu ce da ita to an rage ne ta koma raka'a biyu ne ko kuwa tun da sun ga manzon Allah yayi raka'a biyu ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين sannan a cikin mutane kuma akwai wani mutumi wanda manzan Allah yake ce masa dhul yadain a wata riwayar kuma aka ce a mutane ne suke kiransa da wannan suna dhul yadaini faqal sai shi wannan dhul yadaini yace ya rasulullah kun ga shi sai yayi karfin hali yaje yace ya ma'aikin Allah anasita am qusiratis sala shin mantawa kai ne ko kuma a rage sallah akai abin nufi mantawa kai kai mana raka'a biyu ko kuma an rage sallan ne ta dawo raka'a biyu tunda dai in za a rage sallawa za a yi wa wahayi manzon Allah za a yi wa to shikenan shi bai sani ba an yi ko ba a yi ba kun ga me ya kamata yi sai je ya tambaya sai ya ce to manzon Allah mantawa aka yi ne ko kuma an rage sallan ne ta dawo haka faqal sai manzon Allah ya ce da shi lam ansa wa lam tuqsar ba mantawa ne ba kuma sannan ba rage sallar akai ba tana nan a raka'a ta hudu kuma ni ma ban manta ba kun ga me kenan zala a tunanin sa raka'a nawa yake nan raka'a hudu yake nan shi yasa sai ya ce wa zulladaini ba abin da ya faru kenan ana nan yadda ake fa qal sai ya ce bala qad nasita yace ya ma'aikin Allah ai lalle tu mantawa akai saboda me saboda ba a cika rako'in ba fa salla raka'ataini thumma sallama sai manzon Allah ya tashi ya koma inda yake inda akai sallar inda yake wajen sa na limami ya ci ko sallah raka'a biyu sannan kuma sai ya sallama su ma mutane suna biye da shi thumma kabbara kun ga nan yayi sallama aiko da ya sallama sannan kuma sai ya kabbara thumma sajada mithla sujudihi sannan sai ya sujjada irin sujjadarsa wato irin sujjadodin da yake a cikin sallan nan tasa ta baya au atwal ko kuma ma sujjadar da tafi ta tsawo ثم رفع رأسه سنن سيدغو كنسا وكبر سنن كما يكبر متفق عليه إمام البخاري ده مسلم سكرويت وانا حديثي واللفظ للبخاري لفظ كما إمام البخاري ني وفي رواية لمسلم أو رواية إمام مسلم سلر وتشيتي صلاة العشي صلاة العصر وتسلل الأسر كينا wato kun ga kenan abinda zai zama a farkon hadisin shine kenan Abu Huraira yace salla binan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salatal asri maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana sallar la'asar kun ga sai mu fahimci ɗaya daga cikin sallolin can guda biyu da Muhammad ibn Sirin ya manta wacce ce sallar la'asar ce kenan suka yi da manzon Allah wali abi dawud a riwayar abu dawud da faqal yace wato lokacin da wannan mutumi zulle dai ne ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin rage sallah aka yi ko mantawa ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ban manta ba kuma ba a rage ba sai ya ce masa lalle ya ma'aikin Allah ka banta sai manzon Allah ya tambayi mutane faqal ya ce da su a sadaqa zul yadaini shin zul yadaini gaskiya ya faɗa wato shin zul yadaini ya faɗi gaskiya na cewa mun rage sallah u sai mutane sai suka yi nuni suka yi ishara da kansu ai na'am suka gada kai kenan suka ce eh wato suka ce kwarai zulle ya manta zulle ya faɗi gaskiya wahiya fi sahihain wannan riwaya tana cikin sayuwar bukhari da muslim lakin bi lafzi sai dai da lafazin faqalu wato faqalu na'am kenan da lafazin lokacin da manzon Allah ya ce musu a sadaqa zul yadain shin zul gaskiya ya fada faqalu na'am sai suka ce eh gaskiya ya faɗa wa fi riwayati lah a wata riwayar ta imamu abu dawud wa lam yasjud hatta yaqanahu allah ta'ala zalik zala sallallahu alaihi wa sallama bai yi sujjada ba har sai sai da ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar masa da haka wato ubangiji ya masa wahayi kenan ya ba ya yakinin cewa lallai sallan nan an yi raka'a biyu kuma raka hudu za a a cikin wannan hadisi abin da zamu fahimta shine maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yi raka'a biyu a sallar da take asalin ta raka'a nawa ce raka'a hudu da yi raka'a biyun nan kuma sai ya sallama da ya sallama ya tashi daga inda yake ya koma wani wajen ya je ya zauna kun ga yayi wani aiki kenan aka zo aka tuna masa cewa fa sallar nan kaza kaza kaza maza Allah ya taso ya dawo ya cika wannan sallah da ya ciko raka'a biyu kenan da ya ciko raka'a biyu sai sallama sannan kuma ya zo da sujjadodi guda biyu kun ga wannan ya bambanta da halin da muka samu kanmu a baya kenan a baya an yi sujjada ne kafin sallama saboda me saboda sallar ragi aka yi a yanzu kuma an yi sujjada ne bayan sallama saboda an yi ƙari me aka ƙara wannan tashin da aka yi aka je aka dawo aka yi magana aka yi kaza kun an yi ƙari ai an zo da abubuwan da babu su shi sa sai aka yi sujjada yaushe sai aka yi sujjada bayan an yi sallama da wannan ne kun ga sai mu gane cewa kenan a lokacin da mutum ya ƙari sujjadarsa za ta kasance yaushe ne za ta kasance bayan ya yi sallama kenan a lokacin kuma da ya rage sujjadarsa za ta kasance gabanin ya yi sallama kuma da wannan ne malamai sai suke cewa a lokacin da mutum ya yi rage a sallarsa bayan ya yi wannan rage kuma a lokacin da mutum ya rage adadin sallar da kuma ya rage din yayi sallama ya gudanar da wasu maganganu to waɗannan maganganun ba sa bata masa sallah kenan kun ga manzo Allah da ya tashi yayi raka'o'i biyun nan kaɗai ya karo bai sake sallar tun daga farkon ta har karshen ta ba duk da yake yayi magana yayi motsi yayi tafiya yayi kaza ya zauna amma duk bai sake sallar nan daga farko ba saboda haka wannan sai yake nuna cewa a lokacin da mutum irin wannan sha'ani ya same shi duk waɗannan abubuwa dai ba za su bata masa sallah ba illa iyaka zai ci ko abin da ya rage sannan kuma sai ya sujada bayan sallama amma wannan sallama wannan mas'ala malamai sun samu sabani a cikin tafisa zantuka guda uku wasu malaman suka ce in dai ya zama na cewa kayi sallan nan ba adadin ta ba da ka ta ba adadin ta ba kuma sannan sai ka magana kamar yanzu yadda aka zo aka yi wannan magana aka ce masa adadin bai cika ba to sai suka ce shi kenan sallan mutum ta lalace sawa'un maganan nan da yayi yayi ta ne saboda sallan nan ko ba saboda ita ba ai ku ga maganan nan da manzon Allah ya dan me yayi ta dan sallah yayi ta inda ga ce ya tambayi mutane shin zule dai ne gaskiya ya faɗa suka ce eh kun ga da harkar sallar ce a wajen waɗannan malamai ko yaya aka kai sallar ka ta lalace in ka tashi daga farko zaka sake ba iya abin da ya rage maka zaka karo ba wasu malaman kuma suka ce idan ya zama mutum maganar da yayi yayi ta ne domin maslahar sallar kamar yadda anan manzon Allah ya tambayi mutane yace ya daini gaskiya ya faɗa suka ce eh sannan ya tashi ya ci ko sai suka ce to a irin wannan yanayi sallar mutum bata baci ba amma idan ya zama abin da kai ba shi da alaka da sallar yanzu kamar misali ina cikin sallah ina yin wannan sallama a lokacin da nake tsammanin raka'a hudu ne sai na ce masa wane je ka siyo min kaza watakila dana ne a kusa da ni sai wannan da ya ce min ai sallan nan da kai bata cika ba sai na ce awa ba sai na tashi na ciko to wannan sai suka ce wannan sallan mutum ta lalace suka ce domin maganar da kai bata da alaka da sallah din amma dai wasu malaman kuma sai suka ce abin da yake fi karfin dalili shine in dai ka yi maganan nan sawa'un maganar da kai tana da alaka da sallah ko kuma ba ta da alaka da ita lallai sallar ka tana nan ba ta lalace ba menene yasa saboda kai abin da kake kudurta a ranka cewa ka gama sallah ka yi sallama sallar da sallamar da aka ce maka idan ka yi ta sallar ka ka fita daga cikin ta lafiya lau saboda haka tunda kai wannan shi shikenan matsala aka samu aka zo aka ce maka kayi mantuwa daga nan sai ka dawo cikin sallar ka da ka dawo kuma lokacin da kai sallama ka zo da waɗannan sujadodi guda biyu da suka tabbata a sunna saboda haka sai suka ce wannan sai yake nuna cewa sallar mutum tana nan lafiya lau domin ubangiji madaukakin sarki mun karanta cikin alkur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana addu'a ce ubangiji madaukakin sarki kakka kama mu da abin da muka manta ko kuma mun kai kuskure a kansa ubangiji yake faɗa cikin hadisul qudsi yace qad fa'altu ce na aikata haka ma'ana shikenan ba zan kama ku da ku aikata cikin kuskure ba kuma sannan ba zan kama ku da ku aikata cikin mantuwa ba saboda haka da wannan sai mu gada cewa idan mutum ya zo yin irin wannan a cikin sallarsa sallarsa tana nan bata ɓaci ba abin da zai yi shine kadai zai zo da waɗannan sujjadodi guda biyu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah